kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar bauchi alhaji umar sanda ya shaida mini cewa gano waɗannan ma'aikatan da ake zargi da karkata kuɗaɗen fansho da aka yi babban nasara ce wa gwamnati ma'aikatar fansho ko na state ko kuma na local game suna cusa mutane su cusa da karshe kuma su su je su karbi wannan kudin to shi ne cikin wannan abin ne aka samu waɗansu gura gurbi wadda guda biyar wanda da haka suna hannun ma'aikata suna hannun 'yan sanda ana bincike to wannan alama ne ta nuna nasarar da aka fara samu a irin wannan tantancewa na wannan da shi mai girma gwamna jihar bauchi distinguished senator abdulkadir bala muhammad ya yunkurin cewa wannan abin da aka saba aringije da ake na albashi dole a daina shi daga bisani kuma na garzaya zuwa headquarter hukumar 'yan sanda a bauchi inda kakakin hukumar dsp muhammad wakil ya yi karin haske kan batun da kuma bani dama domin jin ta bakin mutanen da ake zargi da karkata kudaden fansho zuwa wani asusun na daban. eh na mutane guda biyar da ka gansu ana zargin su da haɗin baki a ci amana a baka amanan kuɗi ka karkata su a yanzu dai muna nan muna bincike amma ko za ka ji daga bakin su ɗaya bayan ɗaya su sana mamaki mamadu mamaki ina yake a fashion board abin da yake faruwa shine kawai suna yin wannan kayan sati ka ma tabbatar da cewar haka din ne to abin da na faɗa kenan kuma zan canza baki ba ina kake aiki a hukumar pension na audit department na umar ahmed hmm. kai kana aiki a ina ne na aiki a local government pension board me gashi kana tsare hmm. to akan wani zargin Eh, aka kawo kana akan ana zargin mu da kan cewa muna sa hmm? eh, ghost pensioner ghost pensioner hmm. wato na bogi eh. to haka ne eh to kusan hakan za a ce to wannan malam Muhammad Suleiman Muhammad Suleiman hmm, ne ma'aikacin ofishin head of service ne oi auditor Muhammad B Muhammad shi ya involving dina ni dai kawai wata na san na sama masa account ya saka shi a fensho duk wata ina karban kuɗi yana bani wani abu ne ba 160 eh, ne wannan ya wata goma sha ɗaya wannan ya wata ya shekara ɗaya wa wannan ya wata sha ɗaya aka cire shi ya sake karban sa wani account din 160 shi ma aka cire shi a shi ba cire shi ba yana yanzu sai wata sha biyu shi auditor ne ya sa eh, shi auditor ya sa ni kawai da ina taimaka masa da account eh. na kai masa duk wata yana bani wani abu abin da sani kenan ni ba ma'aikacin pension board ba ah, sunana Sama'il Lamus musa sama'ila musa malam musa ka sa abin da ya kawo kana eh to ana zargin mu da mun ana an an mun sa an sa gotso kan a local government pension board eh, kai kana wani ma'aikata ne ina local government pension board din ku ne kuka sa ko kuma ya goso ka din shi a ba mu muka saka ba akwai mutane guda biyu da kawo mu dai muhammadu fa'iza unity bank abubakar ma'azu eh, eh, eh, access bank kai ne ka kawo su wannan account ba ne aka bayar ba auditor auditor suka su ok nawa suke samu kowane wata suke wannan suna samun dubu tamanin da biyar wannan ko dubu sittin da biyar idan suka samu wannan kudin yana zuwa a jifin waye a ana kawo ne sai a ba ma auditor sai dan ba da wani abu kai nawa kake samu a ciki eh wata na samun dubu arba'in wata dubu Zuhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya